Ko da Yarima Ali ya shigo kasa ɗauke idanunsa ya yi daga kanta, ya zo ya zauna a kusa da ita suka gaisa. Tana fari da idanu tana kallonsa ta ce ranka ya daɗe. Ina taya ka jajen abin da ya faru. Hankalin Yarima Ali ya koma kan gimbiya Lawisa sosai ya tsira mata idanu, tare da tambayarta wani al'amari ne ya faru kike min jaje. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Rai a ɓace ya shigo ɗakin ya tsaya a kaina tare da faɗin tashi muje girgiza kaina na miƙe zaune. Ban gane abin da kike nufi ba, na ce ki tashi muje je sashin mama kamar yadda muka yi niyya. Ina magana hawaye na zubo min, na ce ka je kawai ba zan iya zuwa ba. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba.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 ko da na yi auratayya da ke babu wanda zai ji ko ya gani. Wannan banzar al'adar ba da ni ba, jikina a sanye na ce masa ni dai gwara ka nuna musu kowa ya gani, su tabbatar da cewa ni budurwa ce. Ba na so su riƙa yi mini wani kallo na daban. Tsaki ya ja ba tare da ya ce da ni komai ba ya ci gaba da duba wayarsa. Wayar ya kara a kunnensa yana gaishe da ita, jin muryarta ya sa na natsu. Ina jin ta tana tambaya ta ina nake, ya ce mata ga ta nan a kusa da ni yanzu zan kawo miki ita ku gaisa. Cikin jin daɗi ta ce to na gode sosai babana, ya ci gaba da cewa mama, yanzu nan uwar gida ta fita daga sashe na wai ta zo ta karɓi zanin gadon da muka kwanta a kai. Mama Fulani ta ce ikon Allah yanzu da kanta ta zo a maimakon ta tura jakadiya ya ce mama ni fa wannan banzar al'adar bana so ta zo tana faɗin wasu maganganu waɗanda ba su dace ba Raina ya matuƙar ɓaci sosai da abin da ta yi, wannan dalilin ne sa ta saurin katse shi tare da faɗin babana sai wasu maganganu kake yi, shin wannan yarinyar da budurci ka same ta ko baka same ta da budurci ba. Kai tsaye ce nifa babu abin da ya shiga tsakanina da ita. Jiki a sanye ta ce saboda mai babana ya ce mata saboda ba ta da tsarki shi yasa. Shiru ta yi tana nazarin maganarsa kafin daga bisani ta ce babana sai dai ka yi haƙuri da faruwar wannan al'amari saboda haka al'adar take tun iyaye da kakanni amma abin da nake so da kai duk ranar da sumayya ta tsarki ka kwanta da ita ina so ka ba da zanin gadon a duba saboda ya zama shaida Tsaki ja cike da takaici ya ce mama, Bana jin zan iya bayyana sirrin aurena Cikin mamaki ta ce, Me yasa ka bayyana sirrinka da Lawisa? Babana yanda kake hanya-hanya, ya sanya jikina ya sanyi a kan yarinyar nan, duk da dai bana kokwantanta, amma rashin amincewarka ya sanya ni na fara zargin wani abu. Jin abin da take faɗa ya sanya jikina mutuwa, na ce lallai ina cikin ƙalubale, matuƙar ba a ga jinin amarcina ba, ya ce mama, ba na so na riƙa jayayya da ke akan wannan maganar, ina so ki cire ta daga ranki, bana ko haufi, bana kuma ko kwanto, tabbas zan sami budurci a tattare da ita. Ina mai tabbatar miki zan sami budurci a tattare da sumayya, saboda haka don Allah ki bar wannan maganar. Ta ce kenan babana, na bar maganar, amma yanzu yanzu zan yi wa tufkar hanci saboda bana son ƙananan maganganu irin na mutane. Zan kira ita uwar gida mu zauna akan maganar da ni da ita, ya ce yauwa mama, Hakan ne fi dacewa, insha Allahu yanzu yanzu za mu shigo da ni da Sumayya. Ta ce masa to kenan sai kun shigo, sallama suka yi da ita ya kashe wayar yana kallona. Wasa na shiga yi da hannuna ya ce da ni to kenan yanzu, hankalinki ya kwanta ko? Kai na ɗaga masa ya ce to ki je ki wanke fuskarki ki sake sabuwar kwalliya, ba na so mu je gurin mama ta fahimci wani abu. Miƙewa na jikina a sanye na nufi ban ɗaki ina addu'a a kan makiyana da ke cikin masarautar. Fulani na kashe wayarta ta kira jakadiya ta ce mata maza ta je fada, ta shaidawa mai martaba cewa tana son yin magana da shi. Da sauri jakadiya ta nufi fada domin cika umarnin uwar gijiyar tata. Mai martaba tun da ya ji wannan kira na gaggawa ya san ba lafiya ba. Dokoda mai martaba ya zo ta shaida masa abin da yake faruwa, ransa ya matuƙar ɓaci sosai, ya ce ashe har yanzu ba a daina wannan al'adar ba? Fulani ta ce wallahi har yanzu ba su daina ba, shi yasa na kira ka na shaida maka saboda bana so su watsa mummunar magana akan wannan yarinyar. Babana ya tabbatar min da cewa shi babu wata ma'amala ta aure da ta shiga tsakaninsa da wannan yarinya, saboda tana cikin hali na rashin tsarki. Yanda man bayani haka yi wa uwar gida bayani, amma san ba ta yarda ba tana ganin kamar yana ƙoƙarin ya kare matarsa ne. Shi kuma ya tabbatar min da gaskiyar magana. Mai martaba ya ce na rasa ranar da Huwaila za ta yi hankali, yanzu a ce da girmanta da komai ta je karɓar zanin gado? Wannan ai zubar da kima da mutunci ne. Da kin shaida min tun akan na Lawisa, da tuni na ɗauki mataki, amma har yanzu ma ba ta ɓaci ba. da kaina zai shiga sashen nata na gargaɗe ta akan abin da suke shirin aikatawa. Mai martaba shiga sashen uwar gida Huwaila ya same su susu biyu da ita da Hajiya Karima sai kuskus suke yi. Ganinsa ya sa duk suka nuna alamin rashin gaskiya. A nitse mai martaba ya zauna yana kallon su su duka biyan sai rigirgen gaishe shi suke yi. Mai martaba ya dinga amsa gaisuwar tasu tare da nazarin su su dukkaninsu alamun rashin gaskiya sun bayyana a tare da su mai martaba ya kalli uwar gida huwaila rai a ɓaci ya ce yanzu abubuwan da kuke aikatawa a masarauta shine daidai sun koyar da kanta ta yi a sanye ta ce allah shi taimake ka me yake faruwa ne mai martaba sarki ya ce a shi ma tambaya ta kike yi abin da ke faruwa bayan kin san komai ta ce ranka shi daɗe a gafarce ni na san akan abin da kake magana Wannan al'amari kasan al'adar masarauta ce, babu laifi idan duniya ta tabbatar da nagartar matan da magajin sarki ya aura. To alhamdulillahi ita dai Lawisa kowa ya tabbatar da cewa cikakkiyar mace ce. Ita wannan ɗiyar bayan ce har yanzu ba mu tabbatar ba tunda babu yanda ban yi da su ba su bani abin kwanciyarsu amma suka ƙi. Kaga wannan yana nuna mana cewa akwai lauje a cikin naɗi. Wataƙila ita wannan yarinyar ba cikakkiyar mace ba ce. cike da tsantsarar takaici mai martaba ya ce huwaila wannan abu da kuke yi tsantsarar jahilci ne a shekarun baya da masarauta ta mayar da hankali akan wannan al'amari akwai jahilci da duhun kai a tattare da ita a yanzu kuma kai ya waye muna da ilimin addini daidai gwargwado to menene kuma zai sanya mu ringa fallasa sirrin aure to daga rana irin ta yau kar na sake jin maganar wannan al'ada a cikin wannan masarauta kuma karna ji kar na gani kada wata ta sake tayar da wata magana a kan matar Ali. Ba lallai sai jini ya fita daga jikin mace ba za a gane cewa ita budurwa ce ba. Ni wannan yarinyar Sumayya bana ko shakka ko kuma kokwanto a tattare da ita. Fadila Ina so wannan maganar ta mutu daga nan, ba wai na gan ku ku biyu kuna kuskus kuna magana ƙasa-ƙasa ba, to ina mai tabbatar muku matuƙar na ji maganar nan ta yaɗu zuwa cikin masarauta to tabbas dukanninku ku biyan sai na ɗauki mataki a kanku. Haƙuri su uwar gida Huwaila suka shiga baiwa mai martaba suna sun kuyar da kansu a ƙasa. Mai martaba sarki ya miƙe ya tashi ya fita daga gurin ya bar su a wurin ba tare da ya tanka musu ba. Mai martaba sarki na fita uwar gida Huwaila ta ja tsaki tare da ci gaba da karkaɗa ƙafa. Tabbas ko kwanto ba ta yi, Fulani ce ta turo shi ya zo ya ci mata mutunci. Hajiya Karima ta ce to wai da ya shigo yana yi mana wannan faɗa. Wane ne ma ya gaya masa halin da ake ciki? Tsakin takaici uwar gida Huwaila ta ja tare da faɗan. Waye zai faɗa masa in ban da Fulani? Ita ce ta turo shi ya zo yi mana tijara. Hajiya Karima ta ja tsaki da faɗin kin san Allah. Na tsani na buɗe idanu na ga wannan matar a doron ƙasa. Da ina da yanda zan yi da tuni na yi mata na kawar da ita daga doron ƙasa. Shegiyar mata ce da asiri baya cin jikinta. Uwar gida Huwaila ajiyar zuciya ta sauke ta ce, Babu abin da ban yi ba, amma na gagara cin mata. Na kasin tasiri a kanta. Fulani ta riga ta yi nisa ta shiga gabana, tunda ita ce mai ɗa namiji sai abin da na gani. Duk abin da mai martaba yake yi da umarninta yake yi, baya son ganin ɓacin ranta ita da ɗanta. Ya san Allah yanda yake nuna mana rashin kulawa da ni da ‘ya'yana abin na matuƙar damuna. Wallahi na rasa yadda zan yi na tarwatsa rayuwarsu ita da ɗan nata, amma da tuni na riga na yi. Hajiya Karima cikin ɓacin rai ta ce Huwaila sai dai ki yi haƙuri. Kina gani fa Modibo garin ƙwatar ‘yancinsa da kuma ƙwatar haƙƙinsa, Ga shi nan muna ji muna gani aka kashe shi. Muna ji muna gani muka haƙura muka rasa shi. To ke ma Huwaila haƙurin zaki ki zuba wa sarautar Allah idanu. Idan kuma kina da wata hanya da za ki bi, to sai ki bi ki kwaci haƙƙinki. Cike da takaici uwar gida Huwela ta ce ba da wata hanya da zan bi, duk hanyar da nake da ita wadda ya kamata in bi duk hanyoyin sun toshe. Amma dai abin da na sani shine dole ne za mu zauna da ni da 'ya'yana don mu yanke shawara ta ƙarshe. Mu yanke shawara a tsakaninmu domin neman wa kanmu mafita. Ajiya Karima ta ce hakan yayi, ni zan koma gurina sai mun sake haɗuwa da ke. Uwar gida huwela ta miƙe domin ta raka ta suna tafiya suna fira. Suna tattaunawa a kan yadda za su cutar da Fulani da ɗanta. Hajiya Karima na isa sashinta ta kirawo Lawisa a waya. Tare da shaida mata, Lawisa ki rawa ki juyi kishiyar ki fankoci, domin ba a sami shaidar budurci ba a tattare da ita. ke ɗin da ya kin zamo abin alfahari a kan kishiyarki. Lawisa farin ciki ne lullube ta ta ringa dariya tana murna tare da faɗin a gaskiya hajiya na ji daɗin wannan labari kuma na yi matuƙar alfahari da hakan. Yau na ƙara tabbatar da cewa ni ce matara da Yarima Ali zai yi tinƙaho da ita. Hajiya Karima na dariyar nishaɗi ta ce aishe yasa na kasa haƙura. na ce sai na kira ki a waya na shaida miki ki natsu ki kwantar da hankalinki Ki yi zaman aurenki lafiya, amma dai ina mai ƙara tuna miki kar da ki manta da dabarun da na koya miki. Kin ji ko? Ta ce to na gode hajiyata. Na gode sosai da sosai hajiyata kuma insha Allahu ba zan manta ba. Sallama suka yi da juna cikin nishaɗi da walwala. Gimbiya lawisa ta je ta ɗanɗasa wanka ta ɗanɗasa kwalliya ta zo ta hakimce kan kujera tana jiran shigowarsa. Ko da Yarima Ali ya shigo kasa ɗauke idanunsa ya yi daga kanta, ya zo ya zauna a kusa da ita suka gaisa. Tana fari da idanu tana kallonsa, ta ce ranka ya daɗe. Ina taya ka jajen abin da ya faru. Hankalin Yarima Ali ya koma kan gimbiya Lawisa sosai ya tsira mata idanu, tare da tambayar ta, wani al'amari ne ya faru kike min jaje? Kai tsaye gimbiya Lawisa ta ce shaidu sun shaida cewa matarka ba budurwa ba ce, wani banzan kallo ya watsa mata tare da tambayar ta kewaye ya faɗa miki hakan cikin rashin wayo gimbiya lawisa ta ce yanzu Hajiya ta kira ni a waya take shaida min shi kuwa yarima ali kai tsaye ce karya take cike da mamaki take kallon yarima ali hajiyarta wace take karya kai ya ɗaga mata rai a ɓace ce e na faɗa ƙarya take miki ni na san wace ce sumayya Na hana zanin gado ne saboda bana son tonan asiri, Shi ne su kuma suke zargin rufa mata asiri na yi, wanda kuma al'amarin ba haka yake ba. Sumayya cikakkiyar budurwa ce kamar ki, murya na rawa ta ce gaskiya ban ji daɗin maganganunka ba, ai ko hajiya ba ta haife ka ba to ya kamata ka girmama ta. Bai kamata ka kirawo ta da makaryaciya ba, miƙewa ya rima Ali ya hau sama ba tare da ya ce mata komai ba, Hawaye ne suka wanke wa gimbiya Lawisa idanu, tunani take yi akan dalilin da yasa Yarima Ali ya hana zanin gadon Sumayya. Iya nisan tunani ba ta fahimci abin da yasa Yarima Ali ya hana zanin gadon Sumayya ba, sai dai kawai ta raya a cikin zuciyarta, wato ita ce baya so kenan? Shi yasa ya fallasa asirinta ko da yake ita ce tana ce akan cewa lallai sai ya bada zanin gadon an fita da shi an nuna wa duniya. Hannu ta sa ta share hawayen da yake saman kumatinta, miƙewa tsaye ta yi ta bishi ya zuwa saman. A kwance ta same shi bacci na ƙoƙarin ɗauke shi, jiki a sanye ta zauna a kusa da shi ta ce ina so mu yi magana. Hannu ya rima Ali ya ɗaga mata, ya ce kin ɓata min rai, don haka ba zan saurare ki ba sai na huce. Cike da mamaki ta ce kawai saboda na ce Sumayya ba ta da budurci shi kafin ta ƙarasa maganar da za ta yi, ta ji saukar mari ya rima Ali ya kwaɗa mata mari. hannu ya nuna mata yana huci ya ce kada na sake jin wannan kalmar a bakinki kada na ƙara jin kin faɗawa sumayya wannan kalmar kada na sake ji kin sake furta wannan kalmar a kan sumayya wallahi duk sun da na sake ji kin sake faɗin wannan kalmar a kan sumayya sai ranki ya ɓaci ki tashi ki fita ki bar min ɗakina biya Laisa idanu ta tsira masa tana mamakin marin da ya kwaɗa mata. Zabura ya rima Ali ya yi a kanta da sauri ta sauka daga gadon, ta fita daga ɗakin tana kuka. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi. Waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko tun daga na ɗaya har zuwa na biyar. Fatima Habib ke da kwamen na ɗaya a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na saba'in da ɗaya muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Asama'u da gariyar ke da kwamen na biyu a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na saba'in da ɗaya muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Zainab Abdullahi ke da kwamen na uku a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na saba'in da ɗaya muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Nasir Usman ke da kwamen na hudu a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na saba'in da ɗaya. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Maryam Sale daga garin Tawa a jamhuriyar Nijar ita take da kwamen na biyar a cikin littafin ƙwarya tabi ƙwarya kashi na saba'in da ɗaya. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suka yi mana kwamen tun daga na shida har zuwa ƙarshen kwamen. Da wanda ma ba su sami damar yin kwamen ɗin ba. da wanda suka yi mana lakin da shiyarin. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashar Algaita Media, muna kuma ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ga masu buƙatar sauke littattafanmu na karantawa, za su iya ziyartar mu a kan adireshinmu www.arewamagicnews.com.ng. Fadila,